Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5. ana kuma iya kama mu a birnin kumasi na kasar ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdu ce tare da Daula Salim da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar da shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji abin da 'yan Najeriya ke cewa dangane da rashin yin jawabin shugaba Muhammadu Buhari bayan ɗaukar rantsuwa. Sai kuma matsalar wutar lantarki da al'ummar jamhuriyar Nijar ke fama da ita. Maryam Dauda za ta shigo da shirin kallabi. Muna kuma tafe da nasiha Ramadan. kamar yadda muka saba ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. jama'a assalamu alaikum barkanmu da hantsi daula salim ce ke karanto labarin duniya kwaramniyar jin kujeru da tebura a cikin zauren majalisar dokokin haiti ya kawo wa zaben majalisar tsaiko a jiya alhamis da misalin karfe bakwai da rabi na safe 'yan majalisar dattawa guda hudu da wasu mataimaka sun ja kujeru da teburori da wasu kaya suka fice da su a cikin zauren majalisar dattawar zuwa waje minti talatin kamun a fara muhawara a majalisar akan zaben prime minister mai jiran gado jane michelle lapin an dakatar da zaman majalisar a jiya alhamis bayan an kwashe kujeru da teburori a zauren majalisar dattawa an shirya gudanar da sabon zaɓe a cikin watan yuni a ranar laraba ne shugaban majalisar dattawa Kala Murad Kanteb ya sanar da aniyarsa ta fara shirya batun zaɓe lamarin da ya cije tun ranar 18 ga watan Maris lokacin da tsohon Prime Minister John Henry Sand ya yi murabus bisa zargin cin hanci da rashawa. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres a jiya Alhamis ya ambato sunan sabon wakilinsa a somali bayan kusan watanni shida da aka ce ba a bukatar wakilinsa na baya a kana aka kore shi a kasar. wani ma'aikacin diplomasiyya ba amurki james wan ne zai zama wakilin guterres na musamman swan zai maye gurbin nicholas haisim ɗan asalin afirka ta kudu wanda gwamnatin tarayyar samali ta buƙaci ya bar ƙasar watanni hudu bayan ya kama aiki a ƙasar gwamnatin ta nuna fushinta akan wata wasiƙar da haisin ya aikawa hukumomi akan batun muktar robo tsohon shugaban kungiyar al-shabab wanda ya shiga siyasa kuma yake neman takara a jihar kudu ta yamma hukumar zaben kasar ta haramta robo shiga takara yayin da hukumar zaben jihar kudu ta yamma ta ce zai iya yin takarar an kama robo a cikin watan disamba lamarin da ya janyo munanan zanga-zanga na masu ra'ayi da waɗanda ba su da ra'ayin da shawarar kama robo a cikin ƙoƙarinsa na hana baƙin haure shigowa amurka shugaba donald trump ya faɗa a shafinsa na twitter da yammacin alhamis cewa amurka za ta wa kayan kasar mexico haraji kashi biyar cikin ɗari wanda zai fara aiki a ranar goma ga watan yuni a cewar trump ranar goma ga watan yuni ne amurka za ta saka haraji kashi biyar cikin ɗari a kan dukkan kayayyakin kasar mexico da suke shigowa ƙasarmu har sai lokacin da baƙin haure suka daina shigowar ƙasarmu ta mexico sannan mu cire Trump ya faɗa a saƙon Twitter cewa harajin zai fara aiki ranar 1 ga watan Yuli zai ci gaba da ƙaruwa har sai ya kai kashi 25 cikin ɗari kafin ɗaya ga watan Oktoba idan har ba a magance batun kwararan baƙin haure ba. Ya ƙara da cewa zai cire harajin idan har aka shawo kan matsalar baƙin hauren. da safar jiya alhamis trump ya ce yana shirya babban jawabi akan batun iyakar A baya shugaban ya zargi kasar Mexico da rashin daukar kwararan matakan hana bakin haure da ke fitowa daga kasashen tsakiyar nahiyar kudancin Amurka shiga Amurka ta ƙasarta. Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla bari mu bude taskar rahotannin namu a birnin tarayya Abuja inda rantsar da shugaba Muhammadu Buhari karo na biyu ya bar baya da kura kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakiliyarmu Madina Dauda ta hada mana. Rantsar da shugaba Muhammadu Buhari a wa'adinsa na biyu ya ja cece ku ce domin wani abu da ya zama kamar shine na farko a irin wannan biki shine cewa shugaba Muhammadu Buhari ya yi rantsuwar ce kawai ba tare da yi wa ƙasa jawabin yadda zai takali matsaloli da ƙasa ke fuskanta ba. Honorable Hassan Adamu Shekarau ɗan jam'iyyar APC ne daga jihar Kaduna. A gaskiya abin bai ma mutane da yawa daɗi ba. ya kamata dai duk da mun sani cewa an canza tsarin cewa yanzu maimakon 29 ga watan mayu Ah, za a ci gaba da yin shagulgulan bikin demokuraɗiyya ne a sha biyu ga watan june to amma duk da haka gaskiya da irin goyon bayan da al'umma suka nuna ma shugaban ƙasa ya kamata a ce ko da ɗan takaitaccen jawabi ya yi na nuna godiyarsa ga irin gudunmawan da jama'a suka bada har suka sake zaɓen shekaru na biyu to amma duk da haka gaskiya da yawa al'umma suna nuna rashin jin daɗinsu kuma muna fata idan ya zo ranar sha biyu ga wata zai ba al'umma haƙuri sannan kuma ya masu jawabin da zai gamsar da su domin ya kwantar masu da hankali. To sai dai tsohon ministan kula da harkokin matasa da wasanni barista Solomon Dalun ya ce akwai dalili kwakwara da ya sa shugaba Buhari bai yi wa ƙasa jawabi ba. Shi shugaban ƙasa bai bar kowa cikin duhu ba. Ya ce bukin ransar da shi bana ba da ta bi irin al'adan da aka saba ba. In man ka lura fareti na rundunonin Najeriya wanda idan an rantsar da shugaban kasa za su yi su kewaye su nuna kuzarinsu na goyon bayansa a cikin cin gaba da wa'adin aikin nan ba a yi ba abin da aka yi bisa ga doka shine tutan shi na shekara hudu kowa da ya gama wa'adinsa wannan tutan za a cire a baka kayanka idan baka ci zabe ba da karban tutan nan za ka sauka wurin wa'adinka ya kare idan kuma ka ci zabe to sabon tuta yana na za a hau a sake haura da shi zai nuna cewa ka fara sabon wa'adi akwai bayani wanda zai yi wa yan kasa bayan wannan ba ba zai jawabi amma jawabi jiya a wajen rantsuwan shine ya ce ba zai yi ba to sai dai fadar shugaban kasa ta mayar da martani inda ta ce doka ce ta ce a rantsar da shugaba ranar 29 ga watan mayu amma duk wani biki za a yi shi ne ranar goma sha biyu ga watan yuni wace ita ce ranar demokradiyya madina dauda sashen hausa na muryar amurka daga abuja najeriya gai da Madina. Bari mu rufe taskar hotannin namu a jamhuriyar Nijar inda mazauna yankunan Yamai Doso da Tilabere suka fada cikin mawuyacin halin rayuwa a sakamakon daukewar wutar lantarki da ake fuskanta yau kwanaki uku. Matsalar da kamfanin wutar lantarki ya danganta da faduwar wasu karafan tangaraho tsakanin birnin Kebbi da birnin Gaure. Ga Sulaiman Muni Barma da karin bayani. yadda karar janareta ta mamaye galibin manyan titunan birnin yamai kenan ɗaya daga cikin manyan biranen da suka fada cikin matsalar wutar lantarki a 'yan kwanakin nan inda a wasu unguwanni ake shafe tsawon wuni ko tsawon dare ba tare da samun wutar lantarkin ba a wani lokacin da ake fama da matsanancin yanayin zafi lamarin da shugabannin kamfanin wutar lantarki nijelek suka danganta da faduwar wasu karafunan tangarahu a kan layin wutar da ke tsakanin birnin gaure da birnin kebbi sai dai da alama wannan hujja ba ta gamsar da jama'a ba suna malama bashir bubakar da sun samu wata matsala ta wuta kullum sai su ce tangaraho ne mu ba mu gane ba gara ga ka wasu tangaraho ga kowace shekara kurin jira suke sai zahi ya zo kurin su waɗi sai a ce cikin sanyi tangaraho ba su waɗuwa kullum sai damuna sai lokacin zahi ya zo kuna ci tangaraho suna waɗuwa haɓa mutane da a daidai tsoron Allah da a taimaka mana talakawa an ce nan goro banda miliyar nawa muka zo mun kashe eh yanzu ga ta nan wurin ba ta mun mana komi a ce mutane yanzu mutane da yara kanana da tsohi ana azumi yanzu a zo kuma mutane ga su nan ganin zahin ya ishe su ya ishe ran sun ba sai na sa kansu ba sunana ka su yahaya wannan al'amari gaskiya yana ba mutane wuya matsala akwai matsala na daya dai mutane kwanan ne duka ba su nan ga sha ruwa ba ruwan sanyi ba galas da dare kuma kana cikin duhu zahi ya dami mutane waje zahi cikin ɗaki zahi komi ya tsaya a cikin kasa saboda ba huta mutane suna aiki da huta a nan yami yanzu in ka huto waje kana so ma kai aiki babu dama mutane don saboda shi wasu ba kudi na sallah matsaloli ga sunan sun saka dan mutane dama dai tun a farkon watan nan na mayu daraktan kamfanin nijelek khalid alasan ya sanar da al'ummar nijar cewa le premier c'est la perte du groupe pc4 de goudel au mois de novembre 2018 lalacewar injinmu na tashar gudal a watan nuwamban da ya gabata na daga cikin dalilan da suka haddasa karancin wutar lantarki gashi kuma a bana ana azumin ramadan cikin watan mayu wanda lokaci ne na tsananin zafi wato lokacin da aka fi amfani da wuta sosai a yayin da ɗaya daga cikin injinan tashar gurbanda ya tsaya a wani lokacin da kuma ake ƙara samun yawaitar mabukatan wutar lantarki. Nous avons exécuté depuis matsalar wutar lantarki wata daɗaɗɗiyar magana ce da kusan takan tasowa a kowace shekara idan yanayin zafi ya zagayo abin da ya sa gwamnatin nishar soma hangen kafa tashoshin samar da wutar lantarki da hasken rana yayin da a fili mahukuntan ke nuna sha'awar mai da hankali wajen ayyukan gina madatsar kan daji sai dai wasu 'yan kasar na kallon abin tamkar wani waken da ya kasa karewa sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar madalla kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Malaika, kupende malaika. Malaika, kupende malaika. Nami nifanyeye, itwa na mwenzio, itwa na nashindwa la mali sena we ningekuoa malaika nashindwa la mali sena Yanzu kuma ga Maryam Dauda da shirinmu na gaba. Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi A yayin da aka sake rantsar da shugaba Muhammadu Buhari wani sabon wa'adin a Najeriya, mata da yawa da kungiyoyin kare haƙoƙin mata yanzu sun zaba ido su ga yadda za a dama da su a wannan karam. A cikin 'yan kwanakin da suka gabata, ɗaruruwan mata sun yi tattaki zuwa Majalisar Dokokin Najeriya don gabatar da ƙorafe-ƙorafensu a kan su ma a dama da su, da kuma fatan su zai kai ga kunnen shugaban ƙasa. Wakiliyar murya Amurka Madina Dauda ta yi hira da wasansu ga abin da suke cewa. bari samu cikakken sunan hajiya sunana binta kasamu to na ga kun fito kun zo bakin kofar majalisa me ya zafi wai so muke mu nuna ma 'yan majalisa mu muka zaɓe su kuma ya kamata a yi da mu matan da ke ciki a yi da su shi ya sanya muka zo mu nuna musu cewa muna nan kuma idan kina idan kina cewa a yi da ku me kike nufi a a ba mu matsayi mu ma yadda ake ta ba komi ai dauki dora ma ake ta yi yanzu ba wai 'yan majalisa suka zaɓo inda ake so ba a ɗauki ɗora ake yi mu abinmu ma a ga in ba zaɓen namu za a yi ba amma mu yanzu so muke yi mata a ba su babban matsayi a san da su kuma a ba su a gami za su yi a majalisar in Allah ya yadda an taɓa yi hajjiya kuma ba a ji daɗi ba a'a ai sau ɗaya ne an daɗe ana ruwa ƙasa na shanyewa ga mazan nan duk yawancinsu da aka sa babu wani abin abu da muka gani a zo a gani ga 'ya'yanmu nan na shan kwaya makarantu ba kyau titi ka hita a bige ka cikin gidanka a bige ka da inda ka yi kahin ka tahi sai kayi alwala sau goma sha hudu ka shiga mota kahin ka isa inda zaka ka kusa sauke alkur'ani in kirista ne da ka shiga rami sai ka ce in the blood of jesus saboda kana neman taimako allah ya kai ka inda zaka gida lafiya to kuma shine za a ce mama an yi wani abu to wayannan mukamai da kuke so din nan kam kashi nawa cikin ɗari kuke son a baku eh eh yo mu muka yi su kuma mun ma hisu tunda wasu duk guguwa baba Buhari ta kawo su matan ba guguwan Buhari ya kasu a a ilimin su ya kai su wallahi yo namiji na dare a Najeriya mace za ta hito ce tasiri ai tasirin ta cikin gida a muna so mu ma a yi da mu muna so kuma a sa da mu yi insha Allah kuma Allah ya ba baba iko saboda baba ya ce zai bi gaskiya zai bi gaskiya zai yi cancanta zai yi komi to muna nan baba muna jiran mu ga cancanta Allah ya baka ikon yin cancanta addu'a muke maka an ci barin samu cikakken suna to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sunana hajiya maryam aliyu abdullahi fct amira form 1 abuja chapter na ga kin zo ne ke ma kina goyon bayan eh, eh, zanga-zangar da mata ke yi ne a kanuwata ba zanga-zanga muke yi ba mun zo ne muna neman mu kwatan mu kanmu yanci domin duk wani abu da ake yi a cikin najeriya ne tun ma ba lokacin idan yakin zaɓe ya taso ba mata suna fitowa ɗari bisa ɗari kwanmu da kwarkwatanmu amma idan Allah ya ba da sa'a aka hau kan gwamnati sai ki ga rabon da za a ba mu kalilan ne wanda mu kuma muna fata cewa ya kamata idan ba a ba ba a yi hamsin hamsin ba akalla ko da talatin ko talatin da biyar a ce mata sun samu akwai kasashen duniya da mata suke zama shugabannin kasa da manya-manyan mukamai amma a nan mu na najeriya sai ki ga kalilan din da aka ɗauka aka ba mata ma ɗansu maza suna ganin kunji duk me yasa za a bamu mun ko cancanci a bamu saboda ka dan Allah dan annabi shugaban kasa muna ka a duba al'amarin ka duba lamarin mata a bamu abin da ya kamata a bamu domin muna kokari kwarai da gaske sako sako kauye kauye duk zaka ga mata waɗansu ma da goyo ana zuwa ana yakin neman zaɓe da su to amma kuma idan aka ci moriyan ganga sai a yadda fata saboda ka muna kawo kukan mu gare ka mu mata tunda matan nan ba wai waɗansu wanda ba su da ilimi ba ne akwai iri-irin mukami da aka sani maza suna rikewa mata ma suna rikewa a najeriya din nan kuma muna maka fatan alheri allah ya kawo zaman lafiya a najeriya wannan bala'o'i da fitinu da suke faruwa ubangiji allah ya mana jagora zunubanmu ya yi yawa laifuffukanmu sun yi yawa ya allah ka tausaya mana ka taimaka mana kuma ka kawo mana lafiya da zaman lafiya a ƙasarmu na najeriya allah ya ba shugabanninmu a dama su yi mana adalci. Me bari samu cikakken suna? Suna na Hajiya Aishatu Adamu. To me ya kawo ku kofar majalisa? A mun zo mu roƙi Najeriya da shugabanta Baba Buhari su taimaka su sa mata a cikin shugabanci saboda a kawo ci gaba ga ƙasar Najeriya. Kina ganin sai da mata za a ci gaba? A'a mata su ne iyayen al'umma su suke girmar da mazajensu na aure su suke girmar da 'ya'yansu maza da mata su ne masu tarbiyyar al'umma saboda haka mata kuma suna da ilimi amma idan aka zo wurin ne ba da mukamai sai ga kawai mata an mai da mu baya kawai mazan suke daukewa 'yan su ma mun mafi su sani inda aka nufa muna son mukamai tun daga minista tun har abin da ya kasa zuwa board zuwa menene zuwa shugabancin executive uh, offices duk muna so koma me za a ba namiji eh, idan aka ba namiji ɗaya a ba mace ɗaya kuma ba faɗa muke ba roƙo muke To a gaida Madina Dauda, masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Madina Dauda da Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga daula da sharhin jaridun Amurka. sharhin jaridan Amurka. A cikin sharhin jaridan Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar Oklahoma Times inda aka rubuta labari cewa a ranar talata ne aka fara sauraron karar da jihar Oklahoma da ke nan Amurka ta shigar kan kamfanin hada magunguna Johnson Johnson bisa rawar da kamfanin yake takawa a barkewar annobar kwayar cutar epidot a amurka wannan ita ce shari'a ta farko irin ta da aka taɓa yi wadda ta zargi wani kamfanin haɗa magunguna da alhakin matsalolin ta'ammala da miyagun ƙwayoyi wanda zai iya shafar sauran jihohin da ke da irin wannan fushin sai kuma jaridar usa today inda aka rubuta labari cewa a jihar louisiana gwamnan jihar ɗan jam'iyyar democrat ya rattaba hannu kan dokar hana zubar da ciki da ya kai sati shida wanda jihar ta zamto ta biyar a cikin jihohin amurka da suka rattaba hannu kan irin wannan dokar sai kuma jaridar la times inda aka rubuta labarin wannan shahararren mawakin hollywood na amurka mai suna alkeli wanda ake zargin shi da cin zarafin mata har guda hudu yayin da yake ansa tambayoyi akan laifuffuka daban-daban wanda in har aka kama shi da laifin nan zai iya zuwa gidan kurkuku wanda zai yi tsawon shekara uku zuwa shekara talatin sai kuma jaridar washington post inda aka rubuta labarin cewa kin wanke shugaban amurka donald trump daga zarge-zargen ya hana ruwa gudu a kokarin sa na kawar da binciken rasha da mai bincike na musamman na robert mula ya yi a ranar laraba da alama ya kara 'yan jam'iyyar adawa ta democrat kwarin gwiwa akan kiranye-kiranye da ake yi na kara zurfafa binciken trump da mayuwar tsige shi sharhin jaridun amurka kuka saurara na wannan makon daula salim daga nan sashen hausa na muryar amurka ke cewa mu huta lafiya. sai ra'ayoyi da ku masu saurare kuke bari ta wayar tarho. Salamu alaikum, mai magana baba iya da shi karamar hukumar Toro cikin jihar Bauchi, Najeriya. Da Najeriya ku zai ka sakonmu ga shugaban ƙasa da harin tsatsin da shi aka yi da Allah kada a sake mata sauran shekarun da in wuce. saboda wannan shekarun da ne muke son sa ba shi ke son mu ba da haka da Allah ya samu canjin ministocinsa da makarraban gindinsa da ba sa gaya masa gaskiya mu talaka mana su yan wahala mu muke san ba shi ke san mu ba to wannan kana Allah ubangiji ba shi izinin san mu ya mana aiki na gari ya kuma ba gononin mu aiki na isa isa gononin mu sai aiki na gari gononin mu kuma da aka rantsar don Allah da annabi ku rike amana burge amana kun gani irin duk irin ta kasance a jihohi gaba ɗaya na ki roƙon kowa da kowa da irin zaben da ya gudano kuna kallon kowa irin yakin da ake kai kowa Allah ya zaba mana mai gaskiya mai gaskiya marasa gaskiya ga shi Allah ya kawar mana da su don Allah da annabi gwamnonin mu ku adalci ku duba irin abu wahalalin da yi kan ku bai adalci a kan jama'a don Allah da annabi ku sa talaka shi ma ya huce Allah ubangiji ya ƙara wa gwamnatin nan ƙarfin gwiwa da shugaban ƙasa da gwamnoni Allah kuma ya sa a bawa hukumomi kananan hukumomi cin gashin kansu. Salamu alaikum sashen Hausa na Hular Amurka. Kuna tare da Yusuf Bazuka mai laida Gwalalo a jihar Bauchi. Alhamdulillahi alhamdulillahi alhamdulillahi. Na fara wannan godiya ne da sunan Allah. Allah ya nuna mana ranar da aka rantsar da Bala Muhammad Kaura a matsayin gwamnan jihar Bauchi. wanda 'yan adawa suke cewa karya ne bai su zaɓe ba ba za a rantsar da saboda haka ina kira ga su su yi haƙuri su zo su tafi a gina jihar bauchi Salamu alaikum wa rahmatullah mai masu laulali alhaji damina turba a jihar zamfara. Alhaji ne gaskiya wuri a wasu yana son ku bayan dama in yi kira da janar Muhammadu Buhari ko yanzu tambaya da wai ya san abubuwan da ke faruwa a jihar ta zamfara sannan sauki ya taka in har ya sani dubu akwai abin da ya fi kafin suna ne ya san bai iya yi ya ba da wuri ga mai yawa yi in kuma zai yi yadda da wata yana abin domin tsakanin da mu a jihar zamfara muna fama da matsala ta cikin da ake kafin mu ci gaba ga nasiha albarkacin watan ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa sunana imamu alhaji bello da chief imamu santara masu ama hausa kuma mistake owari wata ramalana allah ya saukar da qur'ani ciki ya saukar da injila ciki ya saukar da attaura insha Allahu rabbi muna kira ga yan uwa musulmi do Allah a sani cewa shi howan ga azumi kamar sallah shi ke akwai abin da a farilla shi akwai abin a sunna shi akwai abin ke bata shi da fatan kuma duk wani aiki wanda ka kudurta za ka yi Allah zai baka lada hiye da watsanni waɗanda ba irin wannan wata ba Allah shi na ka ayyuka a cikin wannan wata hiye da mutane da suke tsammani ina kira ga yan uwa na musulmi a ji tsoron Allah a kyautar zamantakeya a cire gaba da juna Allah ya tsaye wa asimu bihamdillahi jami'a wala tafarraku Allah madaukakin sarki ya ce ku haɗa kanin ku kakku rarraba dan shi wannan wata Allah maɗaukakin sarki ya ce wata ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya kawaita aljanna a ciki ya kulle ya huta alal mu'minin ga mu'minai insha Allah rabbi ina kira mutane da Allah maɗaukakin sarki eh, ya ce irku la sabila bika bi hikmatu wa hasana don haka ina kira ga yan uwana musulmi dukkan wanda ya san cewa Allah ya sa wannan wata ya same shi na raye to yi kokari shi azumi kuma ba azumin ka kai ba kai suwa akwai kiyaye azumi ga zama irin na mutunci da mutane da ba kowa haƙƙinsa gwargwado abin da Allah ya faɗa ma in ka tashi aiki idan ka yi aiki Allah ya yi alƙawarin su ya linka maka saboda ba wani sai wanda Allah bai kama shi ya daure ba ina kira ga 'yan uwana musulmi Allah ubangiji shi sa mutane yanzu sun na yi kira haka gare su amsa mini da fatan wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kowa ina fatan ubangiji Allah shi sa wannan aiki da mun kai karɓaɓɓe ne ga daula ta sake shigowa da takaitattun labarai kwaramniyar jan kujeru da teburu a cikin a cikin zauren majalisar dokokin haiti ya kawo zaman majalisar tsaiko a jiya alhamis da misalin karfe bakwai da rabi na safe babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres a jiya alhamis ya ambato sunan sabon wakilinsa a somali bayan kusan watanni shidda da aka ce ba a buƙatar wakilinsa na baya kana aka kore shi a ƙasar A cikin ƙoƙarinsa na hana baƙin haure shigowa Amurka, shugaba Donald Trump ya faɗa a shafinsa na Twitter da yammacin Alhamis cewa Amurka za ta ƙaƙabawa kayan ƙasar Mexico haraji kashi biyar a cikin ɗari. Masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen namu na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da duniya Amurka na Mahmud Lalo. Kamar kullum za ku iya sauraron dukkan shirye-shiryen da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet hausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Kuna kuma iya yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Daula Salim da ta karanto labarai da kuma Salama Abu da daidaita siri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.